wanda ya tsakaramu a wannan wuri kuma daidai da lokacin da zai zuwa da da tafiyar kamar da muka saba wani lokacin da muka wannan daidai da Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya yau muna alhamis da juma'a ashirin da shida a watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya da dubu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi zai da sha bakwai da watan tara shekara ta biyu da shirin da biyar sanar da turawa ban gushe ba da cikin suratul hadid suratul hadid da darasin da gabata mun kwana kan aya ta sha shida يو إن شاء الله لهم تشكر آية تشابك الجنة اعلموا أن الله يريد الأرض بعد موتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلهم يعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كبير والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وليهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعزب الكفار نباته ثم يريد فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع فتعين المقتدي أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض yana raya ƙasa ba da mawjina bayan mutuwarsa albayyan na lagun ayat hakika mun bayyana muku da ayoyi da ayyukan taqibun amma ko za ku yi hankali innal musaddiqina wato lalle inda suke yin sadaka maza wal musaddiqati da masu ba da sadaka kuma su yin sadaka mata wa aqrabu Allah qardan hasana kuma suka bai wa Allah rance kyakkyawa huwa aqrabu Allah qardan hasana da masu baiwa Allah rance rance mai kyau yuba abu lahum wato ana nuna musu ladan abin da suka da kyawun ayyukan su wa lahum ajrun karim kazalika suna da lada mai karfi da girma والذين آمنوا بالله ورسله وإن إيمان الله لمن ذنبنا أولئك هم الصديقون وإذا كنت الصديقين والشهداء عند ربهم ثم كونوا شهداء أو ينقذون والشهداء عند ربهم فغالبا كونوا شهداء أو ينقذون وكتب الشهداء عند ربهم ولا الشهداء والشهود والشهادة كل شاهدين عند ربهم لهم أجرون وربهم سنة دلالة لعبهم والذين كفروا وإنهم مستقعدين وكذبوا بآياتنا فكيف تعالوا أولئك أصحاب الجحيم وإن الدين أو النار جحيم الله يكفيك yan iya ku sani annama alhayatu dunya abin sani kawai ita rayuwar duniya la'ibun wato kamar wasa ce wa la'ibun kadalika shagala ce matsayin rayuwar duniya wasa ce kadalika shagala ce wanzu da sannan kawaki da tsawoyin duniya na abubuwan da mutane suke sha'awar zuwa da fafurin bainakum فذلك الفقر إلى تكانيك والتشافر في الأموال والأولاد لكما يبقى تنتارا دوكيا دنايا إني وتكاثر لكما يبقى تارا تارا يوتا dukiya da ‘ya'ya a tattare da kuke nan. Kadan da yake yana duniya kamar ruwan sama ne da aka saukar a ajabar kuma na wanda kiranta ya burge manoma A saukar da ruwan sama shuka ta fito ga nuna sha'awa manoma da suka yi kewayen gonakin suna ganin abin burgewa da wannan shi da kamar da gari a ajabar kuma na ba su da ɗabi'ar da suke kamar dai ruwa da ta ka sauka ya fito da shi na kuma da sai kita wanda manoma suna zuwa da wannan shuka suna kuke manoma wannan cikin wannan yanayi mai ban kayi mai ban sha'awa sun mai yage sai wato shukan ko kayan amfanin gonar ya rika yankwanewa yana bushewa ko ruwa ruwa sai ka gan shi wato ya koma da yau ya ne hanyar wucewa ke nan zama karmani ko ya ko zama sannan sai zama karmani ko sassaka shi ke da lamarin da kari sai kuma wani shi kwan duniya haka ne wa bil akhirati azabun shadid a lafira kuwa akwai alama a cikin tsanani وهو مغفرة من الله فذلك أن لا يعبد جافرة لك أنه رضوان وسوية بالله أو لك ألا يكره عذاب شديد ويذكرهم من سوى الله sannan wa magasirin min Allah da ridwan akwai gafara da yarda daga Allah ga wanda suka yi imani da shi karshe ce wa yi duniya bayan duniya wanda ka tafi wa illa wannan a cikin dakin da ruwa jin dakin da wanda zai yi a wani lokaci idan bai tafi wannan cuta ta kai wuce shi ya ƙari inda bai yi tsammani ba bai tafi ba wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam to da yawa mutumin ta mun kai kashin aya ta goma sha shida darasin da ya gabata kamar da muka ishara wanda ta suke da cewa Allah ta fara ko ta'ala yana jan kullum musulmi cewa kar ku kasance kamar waɗanda aka ba su littafi na abin wani Isra'ila da Yahudawa da ba ko musulmi sai zamani ko lokaci ko gare su ko za ta zama nesa da su kamar ce shi suka bar shi suka bar karantarsu manzanni suka zo da littafin fakasar kulubu da zuba ta suka bushe wa gare da su ba su yawa da cikin su fasi kai wanda muka ce wannan kamar da mata su kai bayani yana nuna cewa gwargwadon yadda mutum ya zama yana ta'ammuli da yin littafin Allah da irin limamin da ake ke cikin littafin Allah da gwargwadon yadda zuciyarsa za su samu kushu gwargwadon yadda suka samu kushu haka kuma ya ce duk muka kuma dukkan mutumin da ya zama cewa yanayin da yawa ya gari yana nesa nesa da da a tsawon karantawa da ta dabbure da lalluwa da suke ciki wurin wurin zuwa da ya da littafin Allah da bangare da wurin da aka mu kasawa da mutum da mutum za ta goyi da take ku وده اشيو ده نفس اللي بيبقى في ان شاء الله كاين وفي ما وجد في الى مقتدي ان الله الذي الله تعالى يحيي الارض هنا لا يكسى بعد موته ما يموت الله هنا لا يكسى ما يموت وانا ممكن ما نبي افجن تفكيري وكذا اذا وانا ايا لا دلاله تعالى تجي مكانها كاين shi ne Allah ta'ala yana raya ƙasa bayan samu da wanda muke tafiyar da ne yadda Allah ta'ala yake saukar da ruwa a ƙasa ko a kan kasa bayan ta ɗauki wata da yi a bushe wanda wani shi ne mutuwan nata a bushe ba ciyawa ba shuka ba kama ba kasa idan mai saukar da ruwa kan wannan kasar Ƙasar ta yi zamshi da yi sanyi yin kwarta kaɗan sai ka ga shuka da ciyawa da ganyayyaki iri iri sun bayyana cikin kasar ta kone ta koma kone shan da kayan amfani wanda suka ga suka sa da ba idan wanda Allah ya ga damar fitarwa wanda ba mutane suka samu yanzu ƙasar ne nan da ta kasance matacciyar da ma'ana a bushe sai Allah ya raya ta hanyar saukar mata zama kuma da tsere da suka ko da sharbarin bashawa wani shi ne yi da al ba da mawdi'a amma ba da suka ce a daidai lokacin da wani yake ma'ana ta zahiri zalika ayar kinaya ce ta kayan magana ce ya zuwa ba wani abu wanda ba wannan ba ina fata gani to amma me yake da haka take ke yake da wani shi Wani shi ne abin da malamai kuma suka yi maganganu masu dama a kan shi waɗansu malamai su suka ce shi ne wato ma'ana yadda Allah ta baraka wa ta'ala kamar suna kai magana da abin a nan wani kamar na so a ce da kai yadda Allah ta baraka wa ta'ala yake da iko akan rayar da ƙasa bayan ta mutu ta hanyar sauƙa mata ruwan sama bayan ta bushe ya rayar ta sai yi zarfi ta fitar da shuka da tsirrai Allah ya yi iko da wannan to kaje da zaji alin kullu layyinatan ba'da qaswatiha Allah mai cikakken iko ne ka sanya sanda zukata su kasance wato sun yi launi bayan sun suka fasa wajen sun bushe bayan duka zukatan mutane sun bushe to Allah ta'ala da yake da iko ya raya ta samun samun to mai iko ne akan ya raye duka zukatan nasu waye ne suna masu ah, launi bayan da suka kasance a bushe ina fatan zaki waɗansu malamai suka ce ina ya ce da cewa Allah ta'ala ne saukar da ruwan sama ya raya kasa bayan ta mutu to mai cikakken iko ne a kan ya shi ne da zukata bayan sun bace mai cikakken iko ne alahiyar da kulu da zolaliha a kan ya shi ne da zukata bayan zukatan sun waye da yi a matsayin fatattu wasu wasu suka ta kenan wasu malamai ma'azin suka ce Allah ta'ala da yake da ikon raya kasa bayan ta mutu da ikon ne a kan ya saka zukata zama suna cike da kushuri bayan da zukatan sun zama fajiran zukatan ina fata gani wani ma hannun suka da cewa ma yi masu islam kowane ma'ana ne mai kyau amma abokin masa wani ba wannan ma ko kuma wannan tafsiri duk da kuma ta zama shahara shahara ne cewa shi ne abinda ayar take kira da zuwa gare shi ne cewa Allah tabaraka wa ta'ala ne yi iko abin ya raya kasa bayan ta mutu ta hanyar saukar da wasu kawai domin shara kazalika mai iko ne akan ya raya jikon kula bayan sun mutu rubuci sun ɗauke shekaru a cikin ƙasa to Allah da yake raye ƙasa bayan ta bushe ta ke kashe ta mutu yana da ikon zai raye mutane da lokacin cikin kula mutane ke nan bayan mutu in irin zaman da za su cikin kamar wurra shekaru a mutu ta bai ta ke ta kamar da ya raye ƙasa bayan ta mutu da suka ce wannan ma'anar idan kake ayar da wannan kake kinaya to ya ta zama zahiri wani kyau zama nan gudu kake suna da ba, suna da wata musamman amma da wannan suka da za zama zahiri saboda akwai ayoyi da dama da suke ishara zuwa ga wannan kamar da Allah madaukakin sarki ce baya bayanin ba saukar da ruwan sama da al'umma yadda ruwan sama suke mota ruwa da kuma shi ya ce farko da akan rahmatin rabbi a dubi gora don mutum ba kuma yadda lokacin da wasu masu kuma ya sauka da tsirrai ce, fitar da tsirrai a cikin kama wannan ila a kan rahon tsirrai a dubi wani ne ya hukunci wani ya da kai mai zuri a gaba a tafiya yadda Allah yake raya ƙasa mai wannan da wani abu shi ba ko an saukar da ruwan sama da ta zama kome sha ko ya fi wani mashawa sai su duk ina da ya nuna wato ne zai zama yake ta'ala wanda yi wannan aiki da ranar ya zama ya samu ne ta yi zama da ruwan sama da su zai da ake fitar da tsare da shuka a jikinta da muhil mota mai rayuwa da su mai rayuwa da su ne na yanzu wa kuwa da kullum da yankari ko shi ne ya koya kan dukan komai Ga wani na karfafa wancan zancen da wani cewa ya fi da shi ne ishara wallahu ta'ala a'lam. a wani na ake yi ta shi ne yau mutum hajji da mai yake wa yau mutum mai yake da mai hajji wa yau mutum arza ba da mawujiha wa kaza ne kan kurajin duka tana da yadda alaƙa da cewa Allah da ya raya kasa bayan na mutum da wani guda kai raya mutane yake cewa yau mutum hajji ubangiji ta ala yana fitar da rayayye min al-mayyit daga mai rai wa yuhyi al-mayyita haka kuma yana fitar da matacce min al-hayy daga mai rai wa yuhyi al-ardh ba'da mawtiha haka Allah ta'ala yana raya kasa ba'da mawtiha bayan ta mutu da kai sha'a to a shi bayan to yuhyi al-ardh ba'da mawtiha sai wa kadhalika tukhrajun kamar haka ne fitar da daga kamar wurin da bayan wani shekaru masu yawa ba ku da rayuwa ya da gura muku da cikin tashi a fitar da wuri cikin abubuwa ina ba nan gani a wani wurin wannan wurin wannan wurin sun asalar ya a fasa fiye sahaba فسمناه إلى بني الكيس فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك كذلك النشور dan yana da tsari da ana da zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yake saukar da ruwan sama da abin da ke faruwa ba saukar da ruwan sama da Allah yake cewa wallahu yursilu wa wallahu alladhi arsala riyaha Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ke tsayin iska iska da kadawa wato sai ta ba sai ta mu ta gargado ta sai ya mu ga yake ta ya je da Allah yake so ya ji dauki da wato ainihin eh, nauyin ba ka sai ke fasukuna mu sai mu yadda da wajen yanke ruwan sa kenan ila balai ubangiji ya zuwa ga gari da yake masacci kasa masacci a garin da ba ruwa wuri ya kushe Allah ya sai mu shayar da wajen yanke ruwan sa wajen yanke ruwan a wannan kasar masacciya a wannan gari ba zan cikin cikin ba ne da ne a gaba da nasiha sai mu raye kasa da wannan bayan musulma ko a shayi sai ka zabi wasu shi haka ne ma ka tsotsar da mutane ka yi su da tsara su haka lamarin haka lamarin ne ba da yadda kaga Allah yana raye kasa bayan ta mutu to haka ne yake raye da tafiya ne wallahu ta'ala a'lam kuma ne ko shi yasa kashin ayar ce kan bayyana da su ayar hmm. hakika mun bayyana musu ayoyi da ake da ayoyi amma shi ko da manufar ku yi hankali hmm. kan bayyana da su ayar hakika mun bayyana musu ayoyi da Allah ku da ayoyi tsammanin ku yi hankali saboda ka ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna wa mutane masu nuni akan kudura da irin shi wani daga cikin suna wannan wani wannan ayoyi da muke karantawa yanzu dukkan mu wannan ayoyi da Allah yake bayanin su don bayanin kullunka da ni ne ko ne ne yana wannan wani bayani ne saboda mun farko hankalta su zama masu hankali da alimakin lafiya to aka malamai suka ce cikin wannan nasi kamar da kan wasu sa'idi rahimahullah yake cewa cikin nan akwai dalili wabe akan cewa babu hankali وفي ذلك دليل على انه لا اقل لمن لم يهتد بايات الله ولم ينقض لشرائع الله تذكر بسور الله يدعو الى الشيوخ ولا الله وان ايه الله يجي يقول لك بيانه dole ne shi yi da ba ka gani ka bayyana da wannan sa ka shi ruwan Allah ba zan san ba a kai tare da shi don Allah ya bayyana da ayoyi don su shiyar da mutane da zaka don su sa zama sun samu hankali don nan mutum nan bai shi da wannan ba bai zai ka wuce da sallah masa shi ruwan Allah ba haka ba shi da hankali ne hankalin bai samu gare shi ba ke kamar da Allah ta'ala ya zuba da irin wannan irin wannan mutane da ba su shirya da bayanin Allah ba ba su yi tsoro da ke rukunsa ba ya sifanta su ƙwaro-ƙwaro da cewa ba su da hankali ummun bukumun ummin fahun la ya kai da su waɗannan kafiran ba ta su mutane da ba su shirya da shirya su ubangiji ba da da'ayoyin da bayyana mutane ba ba su miƙa wuya da ke da sun mutu kura ne ne bukun kuma bai ne matsayin su kamar kura ne ne مطعم تقمصون عيني عمي وكذلك مطعم تقمصون مكاهين الشاهد زيت فهم لا يعقلون هو في دهنك فهم لا يعقلون هو في دهنك ثم قال لكم أولا نقول أن بيتم في الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ليس ذلك لأنهم قوم لا يعقلون وإذا ناديتم إلى الصلاة بسوء من كافرا إذا كنت كذا ila salati zuwa ga sallah idan kuka kira sallah kuka sannan da mutane lokaci ya yi aka zaburar da suka zo a yi sallah wai zada dukkan ila fara da kuka kira zuwa ga sallah ittakhadhuha huzwan sai su riki wannan sallar a matsayin abin izgili wala iban kuma abin wasa takhadhuha huzwan wala iban suka riki wannan a matsayin izgili da wasa ya lafi zalika haka din ya kasance ne a bangaren su wa'annan kafiran ya annahum qawmun la ya'lamun a ya su mutane ne wasu su da hannu a shayi ka ga dole da mutane babu shakka ko da kana ganin su cikin riguna da tufafi masu kyau da dukiyoyi a hannunsu da gidaje da waye mimitin nan su tashi can to ba su da hankali da naskin qur'ani kuma ko kaga sun mutum suna ta kulla wasu dabarbaru wa junan su ko menene da duk abin da masu ke kullawa don samun nasarar su ko don samun su ne cikas duk ba su hankali da suke da shi ba kuma da suna amma na banza ne sannan ba ma haɗe tafsir da shi ba tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika da annahum qawmun la yaqilun zan su a tura suka masu masu hankali ne kuma suna nufin ko suna wani ganawa sai ka rantse da Allah kana zaton bisa ga zaton cewa amma kansu haɗe yake da hasabuhum jami'an amma suna da wani haɗin kai a kasar su wuri guda amma Allah ya ce wa qulubuhum shatta Zuka su daban-daban mabambanta ne ko wani ka bi ne yadda ya musa yace to zalika bi annahum qawmun la yaqilun saboda su mutanen da ba su da hankali ba su da hankali saboda ba su shige da abin da Allah yake bayani da abin ba wanda shine wallahu ta'ala alam kad bayyana lakum al-ayati la'allakum taqilun to sai da innal musaddiqina wal musaddiqat ma masu yin sadaka maza wal musaddiqat da masu yin sadaka mata ita kalmar al musaddiqina ah, malamai suka ce wannan sadin da kuka ga an sa masa shadda al-musaddiqina da kuma al-musaddiqat shi ɗaya ta domin asalinsa ta'un ce kun gane ko asalinsa ta'un ce yadda abin yake asalinsa shi ne idnal mutasaddiqina ya mutasaddiqat ku saka idigamin ta'un a cikin fara sai zama idnal mutasaddiqina والمصدقات ina fata ga asalin ta mutasaddiqi ne akwai mutasaddiqat wannan haka kake samu shi a cikin lugha kamar da malamai suka ce yanzu da Allah ta'ala sifan ta manzo Allah sallallahu alaihi kuma kira shi da al-muzammil ya al muzammil muzammil asalin da suka ce shi ne ya al mutazammil ya ayyuhal mutazammil haka ya ayyuhal muddassir shi ma ka ya ayyuhal mutadassir saka ka yi diga min tawo a cikin zayo a cikin almuzammil aka yi diga min ta'un ka zalika a cikin zalim a cikin almuzaffir ina fata kun gane wannan almuhimu dai wanda suke baiwa Allah sadaka maza da kuma suke baiwa Allah ya saka mata shi ne inda innal musaddiqina wal musaddiqat to sai ce wa qardullaha qardan hasana zahirin ma'ana wa qardullaha qardan hasana suka bai wa Allah rance da shi ne ci wa qardullaha suka bai wa Allah rance qardan hasana rance mai kyau amma malamai suka ce ita wannan jumla ta wa aqrabu Allah qardan hasanan wasu daga cikin malaman tafsir suka ce jumla ce mu'tarida jumla ce mu'tarida ko ka ce itiradiyya bayan ismi illa wa khabariha abinda al-jumlar suka ce a asali a asali shine innal musaddiqina wal musaddiqati yudha'afu lahum ba tare da wa aqradu Allah qardan hasana la'alla kun gane domin yudha'afu lahum shine kamar inna al musaddiqin shine ismu innakum wal musaddiqatu wa na'ata shine to yudha'afu lahum shine to tsakanin wato khabaru inna da ismuha sai aka kawo jumla istirafiya ita ce wa aqrabu Allah qarban hasana kun gane ko wannan shine kenan su masu sadaka mazan su da matan su kuranta ma Allah rance mai kyau to zaman su da wannan sifa ba a kula za a lullaka musu ne da su kun gane ko wasu malaman ku ittijahin da suka zo da shi shi shine cewa ita wannan jumla ta wa aqrabu llaha qarban hasana wato sila ce da wani isim mawsul wanda yake mahzuf ne ba an bace shi ba bi ma'ana ba ba jumla ce ikrabiyya ba amma sila ce sila ce da wani suna mawsul mahzuf bi ma'ana kamar wani abin da suke cewa jumla ne kun gane ko jumla biyu aka kawo sannan duk gaba ɗaya su aka gani su aka ba su wato ah, ainihin kabar ɗaya abin da suka ce da kabirin jumla shi ne innal aka wal musaddiqat والذين أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم yanzu kalmar allazina اسم موصول شيء aka shafe shi wurin zaka wallazina aqrabu Allah qardan hasana kun gane ko kamar jumla eh, aqrabu Allah qardan hasana kamar kuka ce wato jumla ce ko kace ce ga suna mawsul alladina wanda gaba ɗaya ita jumla ta sila sifa ce ga almusaddiqina wal musaddiqat ko ba yawwa kun fahimta ko wannan shine wallahu ta'ala alam ko kuma wato wannan idan ka kace shi a matsayin abu bayani kenan a matsayin abu bayani kenan to idan kuma ka dauke shi jumla ce mai zaman kanta ba ba ba ba afadi bace da wancan ba zai zama cewa kenan su waɗanda suka ranta ma Allah ran ce mai kyau su ne yake ga maka cewa yuba aku lahu za a lillanta musu gadan su kun gane ko idan amma idan ka tafi akan wannan istijai kada buƙatar fi innal musaddiqina wal musaddiqati sai ka san masa nashi ne nashi khabar ko ga da gani ba yau wannan dai falsafa ce wanda ba lalaba kowa ga gani ta ba yau almuhimu dai innal musaddiqina lalle masu sadaka maza wal musaddiqati da masu sadaka mata wa aqradu Allah kama hasanaka fi surata ma Allah ne mai kyau kuma waɗanda suka ranta ma Allah ne mai kyau to yudha'u lahum za a lillaka musu da yudha'u lahum za a lillaka musu da dinin ayyukan kuma da za a lillaka musu shawarwar ladan ayyukan su abu'afan kathira linki linki mai yawa shine yudha'u lahum kamar da gaba cikin wannan sura من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره شوا ونين ذي الله تعالى رنشي رنشي من شو فيضاعفه له اضعافا كثيره لان جل كم يوم رنشي ذي باش جل كوا من يوم ذي ولا بعد جمع ثمانية كم يوم أول من بدل به الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم da sura ke rahu yawwa wani da ke bayan Allah ta'ala rance rance mai kyau sai Allah ya lissafta mashi shi kuma wani lahu ajrun karim yana da lada mai karfi mai girma to abin da da duk wanda suka bai wa Allah ta'ala rance rance kyakkyawa almutasaddiqin da almutasaddiqat suka infaqi dukiyoyin su a cikin dukkan wata hujja ta alkhairi tun daga ciyarwa fi sabilillahi don haɓaka addinin Allah da ciyarwa irin wanda ya zama wajibi akan mutum ya zama cewa ya ɗauka a abin da yake ciyarwa yana yi ne a matsayin ba da wajibin da Allah ya ɗora ma da ciyarwa na tasawuki a cikin kowace fuska da alkhairi to duk wanda suke wannan shine Allah ya game su yace yuba'u lahum sannan yace walahum ajrun karim ko suna da lada mai girma wala hum karim kuma suna da lada mai girma al ajrul karim wato shi ne thawabul hasan alladhi huwa janna wato lada mai kyau mai karinci wanda yake ne, aljanna kamar yadda wanda ya tabbata a fassara al-imam da kuma al-imam ibn jarir tabari Allah ya ji kansu da rahama wannan shine al-ajrul karim Allah ya samu dace wani na nuna maka muhimmancin sadaka da alkhairin ta da abin da take gadarwa Inda take gadar ma mutum shine samun al'ajarul karim wanda muka ce shine aljanna a darussan mun da suka gabata cikin wannan sura a wata jalsa da muka yi nan mun yi ishara ya zuwa ga cewa irin wannan infaki da ce da zuciya inda da yake tattalin da irin wannan alkhairi da yake gadar da samun aljanna da samun kuma lada linkin ba linkin to shi an karu nan yana da wasu sharuɗa da wasu sifofi wanda lalle dole ne sai mutum ya kula da su a lokacin da ake infakin kafin infakin nasa ya zama ya zama an ƙarzon suna da yawan gaske daga ciki akwai ka yi abin don Allah kuma zama daga zuciya ce tsaftatacciya zama babu mannu babu aza ba ba ba ina fata kuma da wannan idan mutum wannan to sha Allah mu zama sha walahu ajrun karim Allah ya samu da shi ko lahum ajrun yanzu eh, cikin mutanen da zan aka ce da su walahum ajrun karim to sai ce wallazina amanu billahi wa rusuli wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa ulaika humus siddiqun Allah ta'ala ce wanda su ne siddiqai ulaika humus siddiqun wanda su ne siddiqai wannan yana nuna maka muhimmancin imani da Allah tabaraka wa ta'ala da darajar ta da abin da ake samu da matsayi mai girma a wurin Allah sakamakon imani da shi imani da Allah ta'ala ah, shi yake mijinta imani da dukkan abubuwan da ka san a matsayin rukunin imani idan aka ce da kai mutum ya imani da Allah imani sahihi idan da imani sahihi ne wannan zai mijinta mashi cewa kai tsaye ya imani da mala'ikun Allah ina fatan gani ya imani da annabawa Allah ya yi wato sun manzanni ko sannan ya yi imani da littafin Allah kun gani ko sannan ya imani da ranar lahira ya imani da a alhaidi da shabi duka wani abuwa da kasan na arkanin imani to shi sa nan wani yace wallahi da amanu billahi wa rusulihi wato kaka dauka imani da Allah da manzanninsa shi ɗaya ake nufi shi zai ba mutum wannan daraja da aka ce wuri aka musu kuna Wani an gaya maka wani bangare ne wa illa dukkan wa'ancan rukunan imani duk ana ganin wanda ya yi imani shine na amanu billahi wa rukuni kun gane ko ulaika hum as-siddiquna to da su ne kai. to kalmar as kuna ma ne suka shige ta kalma as-siddiq ya rage sai ka tambaya cewa to yanzu menene ma'anar ah, as-siddiqiyya kenan anan ina fata ka me ma'anar siddiqiyya da aka ce musu as-siddiquna saboda ita siddiqiyya suka ce tana da ma'ana ta fuskar lugha sannan tana da ma'ana ta fuskar istilahi a wurin malaman tauhidi ko malaman ilfiyar ko raka'ik kun gane ko ah, idan ka ce ko mu hada da lafazin as Afsadiku. as-sadiq shi as yana nufin aboki shine as-sadiq amma da mutum da shi ne shine as-siddiq bi kafar as Wani wannan suka ce yana daga cikin siyagul mubalaga yana daga cikin siyagul mubalaga don haka idan a kamar haka ko dai a siddiqu zama kasiru siddiqi mai yawan gaskiya ina fatan gani ko kuma a siddiqu ya zama wannan shine kasiru tasdiqi mai yawan durzantawa ina fata sun gani dole su ne ma dan asbiyu da kai sun shi Siga ce ta mubalaga ko dai zama kasiru sidiki ko kasiru tasdiqi to kasiru sidiki kenan a a zantukan da alikan sa ya ne zai gaskiya ita ce yau ke zancen sa ake sanin gaskiya ko kasiru tasdiqi mai yawan gaskantawa ne ga Allah da manzanninsa da abubuwan da Allah ta'ala saukar a wahayanci kun gane ko da wanda ma'ana ne malamai suka ce wannan mutumin da aka ambaci labarin annabi yusuf a zamansa kurkuku da ya shi ta da wasu matasa guda biyu da ƙarshe suka gaya masa sun yi maholkin kaza a ya musu fassara fassara ta tabbata da sarki ya mafarki ya mafarki abin da ya mafarki ya bijiro da mafarkin da jama'a suka ce ba san fassara shi ba to sai shi nan tsayin da ya tsira a kashe shi wanda suka zama da ana annabi su sai sai ana wajen biyu kun bi tawili ne fa arsilu wannan mafarkin da sarki ni zan ba ku labarin fassara shi amma ku tura shi kuna Za ka suka tura shi zuwa wani annabi su a shahid ya zo wani annabi su abin da kake da shi yusufu ayyuha siddiq abtina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli addu ila an-nasi la'allahum ya'lamun yace ya kai yusuf yusuf ya kai yusuf ayyuha siddiq ya kai mai yawan gaskiya saboda shi ya tabbatar da su mai ne mai yawan gaskiya ne ya ba su fassara fassara ta abuwa tsayya za ka ce yusuf ayyuhu siddiq ya kai yusuf mai yawan gaskiya abki na fi sabbi bakarati ya mu da fasawa fassara ke nan, cikin al'amarin mafarkin da ya shafi shanu guda bakwai sai baji masu kima ya kullu hunna sab'un ijabun wanda wasu shanu kuma guda bakwai ramammu suna cin su za su canye su wa sab'i sunbulatin da kuma zanzaku guda bakwai kullunin wa'anda suke kore ne shar wa ukara ya bi sati da wasu kuma guda bakwai ɗin wanda suke busashi ne da alli arjo ila nasi wala alla ya kai mana wannan fasaha na kuma wani mutane la Allah ya alamu ko za su san abin da kai musu bayani na wannan kitabu fasara da Allah ya sanar da kai ta a shahidu sun kira shi da suna as-siddiq lokacin wannan yana nufin bayyana wannan ya buga shi da ala kulli hali shine ma'anar as-siddiqiyya ta wasu lugha kun gane ko wannan shi ne za su muka ce kenan ko zai zama kasirus sirki ko kasirus tafsiki in kace kuma kasirus tafsiki kamar kai shara, mai yawan ta ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ya saukar da ta sa da tafansa a cikin tafansa da wahayi umuwa ah, da wanda ma'ana ne a kira ko aka laƙaba ma abubakar radiyallahu anhu wannan laƙabi abubakar ina fatan gani abdullahi bin abi kuhafa alkunyarsa shine abubakar amma sai mashi as-siddiq wanda daga baya ne daga baya ne aka lakata mashi wannan lakabin saboda yawan gaskanta wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba abin da Allah ya sauka masa gaba daya shi yasa ka bashi wannan lakabi na as-siddiq ina fatan mun gani to kazalika ita as-siddiqiyya din nan tana da ma'ana kamar da muka ishara wanda ba wannan magaskiya ba wannan ma'ana ta lugha ba sannan da ma'ana wacce malaman sulukiyat ko akhlaqiyat ko malaman tauhidi suke ambatanta eh, shi wai take ma'anar siddiqiyya ita wannan ma'ana da ke ga wannan kalma ta siddiqiyya a wurin malaman tauhidi ko malaman sulukiyat abin da suke cewa وتلك الصديقية مرتبة إيمانية عالية دون النبوءة مرتبة إيمانية عالية دون النبوءة وتتدرجة ونمتعين مدرسي نإيماني matsayi ne na imani madaukaki amma dunan nubuwa bai gani bai kai ba gane ko daraja ke da ɗan adam Allah kan taimake shi ya kai shi a wannan daraja ta imaninsa daraja ce madaukaki amma ba ta kai ni annabtaka ba suka ce wannan ita ce siddiqiyya za su da dakata mutum a siddiq da wannan ma'ana ta istilahi to ana ganin yana da wata daraja ta imani babba madaukakiya amma shi bai kai annabi ba Allah kun gane wannan yawwa za ku gane wannan da ibn kayyim jawziya ya ishara zuwa ga wannan ma'ana da ya yi bayanin wannan sai ya yi tashhadi da da ayatul cewa man yuti Allah wa rasuluhu fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa to man yuti Allah wa rasuluhu wa yima Allah ta'a yima wa Allah ta'a wa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim wa'inda suna tare da wa'inda Allah ya ni'ima sai ce min an-nabiyyin na annabawa kaga shi shine daraja mafi daukaka kenan su ne manzannin karkara ba su da manzanni su ne manzanni Allah su ne annabawa Allah shine mai da nabiyina to sai ce wasu siddiqai da siddiqai ita eh, wannan kaga ya gwada wannan maka cewa kenan a nan wurin yadda annabtaka take wata daraja ce siddiqiya ma miki wata daraja ce sai ba cika annabtaka ba sai ce wa shuhada bi shahidai ita ma martaba ta shahada wata martaba ce wasu da salaha ana ce mutum salih shi ma wata martaba ce wa ulai kamar ladina an'ama Allahu alaihim min da wasu wa da siddiqin wa wasu shuhada wa as-salihin wa hasuna ulaika gane ko shi yasa a sayyida maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wa salam hakikanin al'amari wanda ahalin sunna wal jama'a suke kan shi shi ce ba ba annabi ya ce bai ba ba annabi ya ce ba Allah bai aiko annabi ko ka ce ba annaba mace ba saboda ka maryam ba ba ya sunata ba ba annabi ya ce ba suka ce amma siddiqa shi tana da wata irin martaba ta imani da ta kai darajar siddiqiyya da nasin qur'ani mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu الزيقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون التي المسيح عيسى مريم عليه الصلاة والسلام bai kasance mafaci manzo mal masir da maryama illa rasulun annabi isa da maryam alaihi salatu wasallam bai kasance ba shi manzon Allah ne matsayin shi kenan darajar shi kenan annabin Allah ne manzon Allah ne kada khalas bi qabli rusul maganganu da sun shuɗe gabaninsa ba shi ne Allah ya ko a matsayin farkon manzo ko ƙarshen manzanni ba a shahid ta ce wa ummuhu siddiqa yake mahaifiyar shi kuwa ita maryam kenan siddiqa siddiqa ce darajar a gare ta kenan ta darajar siddiqiyya ba ta kai annabi ba amma tana daraja imaniya aliya wata kuma ta ita dura duhuwa su. wani shi ne umu siddiqa ka shi ke kana ya kula ne ta'am su kasance suna cin abinci domin da annabi Isa da mafi shi wato wani zai nuna maka cewa a cikin su babu wanda a Allah babu wani wanda yake Allah ne la Isa wala mahaifin shi Allah bai cin abinci ma ba bai cin abinci duk wa'annan sifofin da ka sani na Allah ya ya ya ya ya ya shi wanda isa da umar da zakana ya kula da fa'a muka ce shi ne tabbatar da babu sifa ta ilahiyya a tare da su babu sifa ta allantaka tare da su to aka ce uzur kai mun bayyana da hul ayat ka kalle da muke fadi musu bayanin ayoyin sun ba a tayi ka ko sannan ku kalli sai da ake karkatar da su ina fatan gani to don haka da duk da lokaci ya tafi khulasatul qawli wannan Allah Ta tabaraka wa ta'ala allazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiquna idan zai iya zama ma'anan shi wanda suka imani da Allah da sa, waɗannan su ne siddiqai wato su ne kasiru siddiqi fil qawli wal amali wal amal kenan masu yawan gaskiya a cikin zancensu da ayyukansu ko kuma ka ce da ni ulaika humus siddiquna wato ayyukan kasiru tasdiqi lillahi wa rukunihi wa ma anzala min al su sune masu yawan gagganta abin Allah ya saukar wato masu yawan gagganta Allah da manzanninsa da abin Allah ya saukar na wahayi ko kuma kace da ni ulaika humus siddiquna wato kenan ulaika humus siddiquna ay fil martabatil suka imani da Allah da manzanninsa to suna da wata martaba madaukake ta imani amma martabar ba ta kai annabtaka ba wallahu ta'ala a'lam annai kamata mu ya birki sai mun dawo da kaddara ubangiji sai mu shiga wajen da muka tsaya da fatan da abin da muka wadi muka da ba. Allah amfani mu shi ba mu ladan sa wanda muka da kuma Allah ya ce mana zafarta mana shafi cikin zakatun wa wa subhanaka allahumma wa bihamdika إذا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته